Jama'a assalamu alaikum kun mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci, shirin da bisa al'ada kan taɓo batutuwan da suka jibance rayuwar jama'a da masarautunmu. Sai ku biyo mu. To madalla da soma shirin zamu je masarautar Hausawan jihar Edo da ke kudu maso kudancin Najeriya, masarautar da ke da tarihi a yankin inda ta shafe sama da ƙarni ɗaya Tarihi ya nuna mana cewa an kafa masarautar ne a shekara ta bakwai kuma an ratsar da sarakuna uku zuwa wannan lokaci. Masarautar na tafiyar da ayyukanta ƙarƙashin tsarin yadda masarautu ke tafiya a arewacin Najeriya. Sarki Adamu shine sarkin farko wanda ya gudanar da mulki daga shekara ta 1897 zuwa 1957. Akwai manyan mukammai a masarautar kamar Sardanan Hausawa na Iddo da kuma garkuwan Hausawa na Iddo. Wakilin da ke yankin Naja Delta tarayyar Najeriya Murtala Adamu ya zanta da Alhaji Sahabi Umar Aliyu ya kuma fara da tarihin masarautar da adadin yawan sarakunan da aka yi a wannan masarauta da kuma yadda masarautar ke gudanar da ayyukanta a wannan jiha. Alhaji Sahabi Aliyu Umar Galadiman Jiga, sardana Hausawan Benin, ya fara ba mu tarihin wannan masarautar Hausawa mazauna jihar Edo da ta shafe sama da karni daya an kuma kafa ta ne a shekara ta 1897. An samu sarakuna uku kacal. Sarkin farko shine Alhaji Adamu, a rantsar da shi a shekara ta 1897. Wannan masarauta tamu ta kafa sarki guda uku na ɗaya daga 1897 shine sarki adamu ka san yadda hausawa suke suna yawo suka taso daga arewa suka zo lakwaja daga lakwaja shi sarki adamu ya wutake zuwa benin to ka san su kuma hausa duk inda suka zauna suna son su kafa shugaba wannan tarihi ne na addininmu na musulunci da inda kuke da kuke da mutane to ku kawo shugaba to shine aka sa shi sarki Adamu 1897 shine sarki na farko na hausawa a wannan gari na edo wannan lokacin tun ana haɗe da Niger Delta da sauransu. So daga 1897 da Allah ya mashi rasuwa sai aka sa ɗan shi shine Isa Adamu shi kuma 1957 1957 shi kuma Isa Adamu shi shine sarkin Hausawa a nan Benin. To bayan Isa Adamu ya rasu shine aka sa sarki Hausawa wanda Abbas Gado a halin yanzu shine Adamu Isa Adamu shi kuma daga 2015 ya hau ila yau shine sarki. Wannan shine mun yi sarki guda uku a tarihi tarihin zaman bahaushe a nan benin shin ko wannan masarautar tana da rassa da suke kula da sauran ayyuka kamar yadda sauran masarautu suke gudanar da ayyukansu kamar su garkon hausawa sardauna da ma dai sauransu so matsayinmu a masarauta ana faɗaɗa ta ana girmama ta kamar matsayina na sardaunan hausawa na benin to ina da matsayi wanda rawa da nake takawa a cikin fada na shirye-shiryen al'amuranmu na sarauta na masarautarmu ta kuma taimaka ma al'umma saboda mafi yawa kaga sarki ba zai iya cewa ya san ko ina ba a cikin benin to dole ne sai an kafa wasu sarakuna kamar garkuwa hausawa na benin eh, Saddana hausawa benin da yake a kudancin najeriya ne wannan masarautar take shin ko hausawa kaɗai ne suke karkashin wannan masarautar duba da cewa akwai kabilu daban-daban da suke zuwa daga arewacin najeriya to kuma da sauran wasu na ɗan ake son a yi wanda yake wasu wurare a naɗa musu sarakuna wasu kabilu tunda ba hausa ba ne kawai wannan masarauta tana da babanuhe da bahaushe da bazabarme da kanuri da kai duk wanda ka sani in dai dan arewa ne ya fito daga arewa shina karkashin sarkin hausawa na benin kowaye kowaye da musulmin mu da kristocin mu duk haɗe muke me yasa ka haɗa mu saboda su ma yan ƙasa nan haɗe mu suka yi don haka mu mun haɗa mu. saboda haka kaga ba ka jin an ce yau ga musulmi ga krista a benin suna da wani tashin a haɗe muke muna da mu'amalat mai kyau tsakanin mu da kristocin mu ita dai wannan masarautar tana da manyan rasa daban-daban da suka haɗa da sardauna garkuwa har da mashu shugaban hausawa baya ga shi sarkin kowace irin alaka ce yake tsakanin shugaban hausawa da masarautar alhaji badamasi sale shine shugaban kuma ya mana cikakken bayani a kai to amma a matsayina na shi ni shugaba ne na gaskiyar magana yan arewa mazauna jihar edo ko da menene ya taso ba zan yadda na farko ba zan yadda in kware wa gidan sarkin hausawa baya ba saboda ni sirikin gidan ne na yi aure a gidan kuma eh, matar da 'ya'yan da na haifa da matar da na aura a gidan yaya bakwai to wani dan gidan ne duk abin da ya taso abin da zan yi shi ne. in dai zan iya abin da zai rufa gidan asiri zan yi zuwa wannan shekarun da wannan masarautar ta shafe tana mulki a jihar edo alaka tsakanin masarautar gargajiya ta yan asalin jihar da kuma ta hausawa ana fahimtar juna da kuma mutuntawa sai dai a makonnin da suka gabata wata matsala ta kunno kai inda masarautar gargajiya ta jihar ta dakatar da naɗin sabon garkuwa alhaji dan juma garba shin komi ne menene dalilin hakan ga alhaji dan juma garba abin da yake cewa an bani ya karkuwa sai aka saka ranar to ina da wani aboki na a kasina ina da aboki a kaduna a kano ma yanzu a kano akwai wanda ya siya mun kayan naɗin a kano duk ya tura musu to wani aboki na a kasina sai ya ce shi dai mun invitation to da ya tashi invitation ni dai na san na bashi ya taba tambaya sunan sarkin hausawa na gaya mishi da na wato kai sai kama sai ya buga invitation kuma da ya tashi ya buga invitation inda aka samu ta matsalan da ya kamata ya saka mai girma sarkin hausawa na jihar edo sai dai saka dogara ines sarkin hausawa su kuma a nan ba su haida da a kira kowa dogara ines sai sarkinsu to nan aka samu matsala shi kuma kafin ya turo mun in gani bayan ya buga sai su ma postin kasan sha'anin ka social media da wani abubuwa sai ta postin on air su kuma suka gani suka nuna abin bai musu ta daɗi ba to amma da yardan Allah da ni da sarkin Hausawa mun rubuta apologies later eh, an kai nan fadin sarki kuma mun apologize da sarki insha Allah magana yanzu ya wuce in Allah da. Ita dai wannan dambarwar ana zargin wasu da kitsa ta saboda adawar da suke kamar yadda Alhaji Dan Juma Garba garkuwan Hausawa ya tabbatar mana da cewa kuma sun shawo kan matsalar. Akwai mutanenmu a nan Hausawan wanda ba su son wannan suna kamar suna baƙin ciki da sarautar nan da da aka bani suna baƙin ciki da shi kuma suka nuna ma fadan sarki a ah, sarkin hausawa na so ya bani mukamin da duk wani ba aushe ni nake da iko da shi a garin <laughs> ina ruwa na da ni dai garkuwa ne kuma duk inda ka sani a kasar nan yau babu inda babu garkuwa babu shi suka don akwai wayan da fadan sarkinmu na na benin suke da nambansu a manyanmu da fadan sarki suka kira su da ya kamata su nuna musu wannan abin kuskure aka samu sai suka yi mu abu mummunan fahimta. Shirin aladunmu na gado ake saurare daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. A cikin shirin kamar yadda aka ji a makon da ya gabata za mu kawo muku ci gaban tattauna da wakilinmu Faruku Yabo daga Sokoto ya aiko mana. Gare ka Faruku. Yawa ya sunanki? Sunana Amina Bala Baba Espawa. Ki na ji kina cewa kamar ki mahauciya ke. Mahauciya nike babana wanda ya yi mayi na mahauci ne. Babana wanda ya yi kakana namijin mahauci ne sannan ni ma mahauciya ne na gada gaba da baya wajen uwa wajen uba dun na gada abina kuma an rike shi a matsayin sana'a kuma na rike abina kan kan kan to yaya fawa take da wata ta kasance mace fawa da mace na da muhimmanci saboda in ba nan ba da fawa mace na iya ɗaukar nama kuma ta sayan da namiji zai ɗauki nama ya gasa ya sayar kuma haka mace na iya ɗaukar nama ta gasa ta sayar ko mu lokacin muna abin ga muna yaran mun tallan nama mun yi dawai nama mu kai mahauta mu saya kuma mu abin ga yanzu ne dai lokacin kuma mai dan abin ga dan kama muka bar mu yara shin um, sayan nama kuke ko sayar ko ko har da yanka da hida da komai da sauransu iyaye na na siyan shanu a ba mutane yan ausa su doka yan an sai a hada kuɗi mu ma muna zuwa doka a ba mu masu mayi na shi ma yana doka ya sai kuma suna yanka a yanka shanu a ba jama'a ya an siya a ba da kuɗi. To jama'a duka duka da wannan za mu rufe kofar shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka musamman Murtala Adamu da Faruku Yabo ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an ji